a shirinmu na nishadi bakoncin wa dandalin voa ya samu a yau Suna na hamisu dangi wanda aka fi sani da raven raven eh ya aka ga samu raven mai ma'anar raven raven a tsuntsu ne da yake tashi da daddare eh. so ni na canza na tsuntsu ne wanda da daddare mun je show ina sa mutane su tashi na fara waka <laughs> kana sa su tashi kowa eh su tashi su fara rawa to kai a mawaka na hip hop ne ko R&B ko wani ina hip hop ne hip hop nake yi amma na yi dan R&B daya zuwa biyu haka hmm. amma mai hip hop artist muna zanzan ta kamar shekaru nawa da shiga harka ta waka na fara waka tun lokacin ina js2 na fara waka da rawa ne breakdance hmm. tukunna na fara rubuta waƙoƙi na yanzu na haka zai iya kai kamar 13 to 14 years da na fara music a eh. um, wani ne ya ji haka ko dai sha'awar ce sha'awa ce saboda lokacin in kan ji waƙoƙin foreign artist haka kamar na su tupac um, fat joe cadillac da yawancinsu haka dai da yawa eh. su snoop dogg lokacin shine ne ma na fara ina maimin waƙoƙinsu ne da in hawa stage ana social gathering a mm. school haka sai maimin sai na zo nema tukunna na fara rubuta nawa tun lokacin ma babu studios haka hmm. sai dai mu dan je shows haka mu ce sa a sa mana beat sai mu yi freestyle akai mu hawa kan beat din mu yi waka aka zo yanzu aka fara samun su studios a ko ina da ka fara waka ta sosai har ta fita hmm. muna batun kamar mu a nawa shekarar da na fara yanzu zai kai 6 years da wace aka fara waƙoƙina da ya fara fita mm. eh ina da waƙa da na yi shi amma na yi shi for the street ne so ba a play na shi haka a some radio station amma kan faɗakarwa ne wakan akan street mutane su bar shaye-shaye su yi focusing a rayuwa ka yi karatu ka yi ladabi ga iyayenka and the rest wakan a rera mana maki ok to ga fili ga doki 'yan daba a doki bakandami da gariyo baki su da roci benelin a bai babu sausauci i'm burning on the microphone ba na shan sigari kuje kuji labari da na sha na bari it's a prayer for my mom in zama na gari sallah da zaka addu'a na gari idan na mutu in huta a kabari rayuwa is hard dan akwai hatsari ga mukaho a mota akwai hatsari am the best a arewa kun san da ni kana ciwo waka na shine magani ba mai iya da ni ko ku ja da ni six feet above your height in kai ka kabari kuna jin punchlines kuna ta marmari abin da whole series <laughs> down to ita wannan wakar eh, da kai yi ta me yasa ba a saka ta a gidajen eh saboda yanayin chorus in wakan kin san mutane sun ji shi za su ga kamar ko kayi zagi ne amma na chorus eh, in wakan sunan wakan buron uba eh. to amma abin da yasa na using buron uba nan is mutane suna buron uba ba wai buron uba kamar ka ce mutum ka ci uban ka eh, ko ka ci yawa eh so shi yasa an yi buron uba mutane na buron uba shi yasa na yi shi so da na yi wakan wakan ya tafi gurare da yawa su Ghana Kotono mm. Egypt an ta dai kira na gurare da yawa dan yi dropin wakan da sallah ne ma na ta receiving calls ana ta kira na wakan nan yayi kyau kaza kaza eh a nan to daga nan mm. mm. to na eh, ka taba shan sigari ne da an eh amma mun zo mun zun ya zo ya ga ba again a ciki muka dawo muka bai shi dan lokacin da mutum yake ma most of waƙoƙin ka ma ka kana yin su akan gastarizin ne sai ka zo na ga kai shi rayuwar nan ba kyau bai kamata ka ci gaba da shi ba eh. mun da na yi shi a lot of people da suka sani da sun zo sun ji waƙoƙin wayan sun suna ce kai wannan kaza akwai ma wayan su wanda na je shi wakan sun ji wakan mm. in suna shaye-shaye ma shi ga yana taɓa hard in su ce kai ya kamata su daina abu kaza ba kyau. Eh. Mm. to ita kai da ka fara waka ka samu matsala da iyaye? eh da na fara lokacin kamar da na faɗa lokacin ina son su sigari din so ana ganin ai iskanci zai yi to amma yanzu da aka ga na zo na natsu ina da yayi mu a gidanmu za mu kai mu irin 20 da wani abu ni ne second to the last one. Mm. to yanzu haka duk da zan je show ma ga ko brothers ina yayi na na postin waka na haka za ki ga sun yi postin ma suna min addu'a suna suna supporting ina sisters ina mama na makan zan je biki za ta ce Allah ba da sa hakan eh, to kenan da farko dai sun nuna maka ba sa so eh ba a so da farko dai da ina yi ana ce ka bari ka bari sai da aka zo aka fara ganin ai jama'a na son wakan shi eh. jama'a na son wakan shi so daga nan ne sai suka fara supporting ina eh. towards music to ah, banda wannan wacce ce bakan da ka a waƙa. Eh, ina da waka da na yi da boc bardewo ganciya su sunan wakan takarawa ina da kuma wani ana ce mishi randa na yi featuring wani custom officer ne daga nasara state ana ce mishi ozi sai kuma ina da wanda nt4 daga ghana suka yi featuring ina sunan wakan ball akwai kauna da na yi video nashi eh. ana playing nashi a tv station shi love song ne na yi that's first official video ita ce bukanda biyar taka ita muke so ka rera mana okay akwai wani waka na takarawa eh. wanda na yi da BOC din baran rera muke shi taka rawa iyawa ne baka iya ba kasawa ne zama kake ayyawa ne idan ka iya kyasawa ne raven ne da boc muna mixin hausa da turanci sai ki juya jiki kamar beyonce lankaya kasa motsa kashi back tumbling bar rashin ji ga mun shigo gashi kun fito gashi mun yi ko gashi kun ji ko mun shigo garin dole sai kun taka ita wannan mece ce sakon da ta kunsa waccan nan party song ne wakan rawa ne mm. To masu sauraron mu kaɗan kenan daga cikin tattaunawar mu da Raven wato Hamisu Sodangi. A biyo mu a ranar Juma'a domin jin ci gaba da hiranmu da mawaƙin hip hop Hamisu Sudangi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.